Daga farko akwai Allah, Allah ya halicci dukan duniya da taurarai da sama da gonakan ciyawa da kuma dabbobi, sannan ya halicci kyakkyawan halitta namiji da mace, wadda aka yi su cikin kamanninsa, kuma namiji da mace, sannan suna da zumunci da Allah kuma suna zama a cikin gona mai kyau. kuma Allah ya yi tafiya da su ya yi magana da su kuma komai daidai ne sai wata rana Adamu da Hawwa'u suka yi wa Allah rashin biyayya zumuncinsu da Allah ya rabu kuma ya raba su da Allah amma Allah ya mayar da rabuwarsa da mutane da shi Adamu da Hawwa'u suna da yara kuma yaran suna da yara har dukan duniya ta cika da mutane. amma dukan mutanen sun yi wa Allah rashin biyayya. Wata rana Allah ya yi magana da mutum mai suna Ibrahim ya ce, Ibrahim, zan baka zuriya da yawa, kamar taurari na sama, kuma za su zama babban al'umma, zan sa masu albarka, kuma za su zama albarka ga dukan duniya. Ibrahim ya yarda da Allah, ko da shike shi da matarsa sun tsufa samun yara, kuma Allah ya cika alkawarinsa wa Ibrahim, kuma shi da matarsa sun samu ɗa. Yaron ya samu yara kuma zuriyar Ibrahim sun zama babban zuriya da Allah ya yi alkawari, kuma an fi saninsu da suna mutanen Yahudawa. Amma mutanen Yahudawa sun ci gaba da yi ma Allah rashin biyayya. Allah ya ba wa mutanen Yahudawa sarakunai da yawa a shekaru, ɗaya daga cikin shi ne Dauda, kuma Dauda ya yi zumunci da Allah. Allah ya ji daɗinta sosai har ya yi masa alkawari. Wani lokaci sarki da mutanensa sun bi Allah, kuma yawancin lokacin suna yi masa rashin biyayya, kamar kakanninsu Adamu da Hawwa'u. kuma Allah zai tura saƙo ta wannan mutanen ta annabawa daga ɗaya daga cikin annabawan shine ishaya wannan annabi ya gaya ma mutane cewa Allah za ya mayar da zumuncinsa da na mutane amma mutanen ba su ji ba suna rashin biyayya ga Allah amma Allah ya ce zai aiko da alkawarin mai ceto wannan mai ceto zai ɗauke wahalan saboda rashin biyayyanmu, zai sha wahala kuma zai mutu, amma Allah zai dawo da shi da rai. Kuma duk wanda ya ba da gaskiya ya bi shi mai ceto za a mayar masa da zumuncinsa da Allah, kuma zai yi tsare da Allah har abada. Mutanen Yahuda suna jin daɗin da suka ji wannan labari suka kuma jira da begen alkawarin mai ceto. Zuriya da yawa sun rayu sun mutu jiran alkawarin mai ceto, amma sun jira, sun jira, sun jira. Sai wata rana alkawarin mai ceto an haife shi, duk da an haife shi cikin gidan tallaka, shi ne alkawarin zuriyan sarki dauda wanda zai yi mulki har abada yana yi wa allah biyayya kullum ya girma cikin hanya mai kyau sannan sa yesu da yesu yana da shekara talatin allah ya tura ruhu sa ga yesu kuma allah ya ce wannan shine ƙaunatacce na ina ji da shi yesu ya fara tafiya ƙauyuka zuwa ƙauyuka yana koya wa mutane game da mulkin allah ya warkas da marar lafiya, ya tayar da matattu, ya tsayar da hadari, ya cire aljanu daga mutane, kuma ya yi al'ajibai da yawa, ya koya wa mutanensu ƙaunaci Allah da maƙwabtansu. Ya gaya masu bin shi za su fuskanci matsaloli kuma za su rabu da wasu abubuwa rayuwa, amma yana tare da su. Sannan Yesu ya gaya wa waɗanda suke bin shi za su iya samun zumuncin alkawarin mai ceto da Allah ya aiko. Wasu mabiyan Yesu da wasu masu bin da mutane wanda ba sa son Yesu suka ji haka sai suka ji haushi cewa an kama Yesu an bulale shi an kuma kashe shi, kamar yadda Allah ya ce, Yesu ya tashi daga matattu, kuma ya yi tafiya ya yi magana da almajiransa ya nuna masu yana da rai kuma ya yi masu alkawarin ruhu Allah ya koya masu ya kuma nuna masu sai Allah ya kai shi sama kamar yadda Yesu ya yi alkawari ya aiko da ruhun Allah ga mutanen da suka bi shi mutanen nan sun nuna kansu ta wurin baptisma su nuna kansu su juyo daga taurin kansu ga Allah. Mabiyan sun haɗu sun yi addu'a tare, sun yi sujada tare, sun kuma kula da junansu, su kuma tuna da Yesu ta jin ta shan ji labarai ɗari bayar. suna gaya wa duk waɗanda suka haɗu da su, Mutanen nan sun zama ikkilisiya, ikkilisiyar kuma ta kai dukan duniya. Yau mabiyan Yesu dukan duniya sun ci gaba da yin wannan abubuwan ta yawan shekaru. ikilisiyar an yi mata ba'a amma ta tsaya da bangaskiyarta, Allah ya ci gaba da ƙara yawan masu bi. Sannan Allah ya yi alkawarin wata rana zai dawo kuma zai sa ƙarshe ga rashin biyayya ga duk wanda bai ba da gaskiya ba, zai mayar da duniya daidai. Kafin Adamu da Hawa'u suka yi masa rashin biyayya, waɗannan suka ki bin shi zai hukunta su amma waɗanda suka bi shi har abada za su zama zauna da Allah. Babu mugunta, babu damuwa, babu ciwo, babu mutuwa, tun daga nan har yanzu mabiyan Yesu suna ta jiran ranar dawowar Yesu, Yesu su zauna da shi har abada.